من عليم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu sada a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 21 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da arba'in da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da arba'in da uku kafin haka ko waɗansu 'yan tambayoyi da wata faɗakarwa tambaya ta farko wani littafi ne wanda aka wallafa cikin harshen hausa aka sa masa suna ƙuri'ar annabawa daga shugabanmu nabiyullahi daniyalu alaihi salam kuma wanda za a yi amfani da shi ko za a yi amfani da ita ɗaya bayan ɗaya wato littafi da duba don wata yar uwa ta aiko cewa da Allah in duba yana da amfani ko baya da amfani baya da wani amfani ko na sun sun kare dai ne a ciki da aka wa Allah aka wa manzon Allah kowane annabi an ba shi wani sahami ko wani aro ko kibiya wanda wai za ka rinsa idan ka sai ka canko duk shafin da ka canko to sahamin annabi dauda sai ka bude ka ga me yake ciki sahamin annabi yusuf idan hannunka ya fada kan sahamin annabi yusuf sai ka bincika ka ga me aka yi wani mutum ne kaso kulmi a Kano ya magashi duk karere ne a cikin manzo Allah bi hamin sultan dan babu yanda za a yi mutum ya iya sanin da yabin abin da zai faru gobe ko jibi sai Allah madaukakin sarki inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghaib ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير saboda haka lalle a kiyaye irin waɗannan littafan ba su da wani amfani mai tambaya ta biyu wata biyar Allah ce take cewa a taimaka mata da addu'a domin suna ta fama zuwa kotu akan rabon gado da alama mijinta na yi rasu ko mahaifinta kuma suna ta zuwa kotu su su dawo harin da an kira ba gadon su suna taimaka muke da addu'a Allah sanya imani a cikin zuciyar alƙalin ya raba muku huta domin ba a san a yi jinkirin rabon gado in ba wata matsala ta faru ba kamar matsalar cewa kila ya zanto cikin matan da mamaci ya bari akwai mai juna biyu ana so a ga me za ta haifa ko kuma ya kasance cewa akwai bashi a kan shi na mutane ko shi ma akwai bashin su da yake da shi a wurin waɗansu mutane ana kokarin a har haɗo kawo nan kuɗaɗen da yake bi ko kuma shi a har hada wanda yake bi wannan ne kawai ke sa a yi jinkiri amma in banda wannan kuskure ne abin da waɗansu alƙalai suke na rashin raba gado su yi ta wahalar da mutane Allah ya tsare mai wannan kuma yana tambaya ne kan tawassuli ya kawo aya to yadda ya rubuta kenan ba wai da aya take ba shi ya ce ittabi'u sabila man anaba ilayya ayar kuma wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul luqman gurgurdan abin da ya fahimta cikin wannan ayar tana nuna halaccin yin tawassuli da waɗansu bayan Allah waɗansu salihai waɗansu waliyai ka ce ya Allah ka bani kaza dan wali wane ko albarkacin shehi wane ko albarkacin wane cikin waɗansu salihan bayi na yanzu ko waɗanda suka mutu to amma ayar ba haka take nuna ba Allah madaukakin sarki yana cewa wattabi' sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa gare ni ma'ana irin yadda ya koma zuwa gare ni kai ma ka dawo zuwa gare ni irin yadda ya kadaita ni da ibada kai ma ka tsayanta ni da ibada irin yadda ya bi umarni na kai ma ka bi umarni na irin yadda ya hannu daga abin da na hana shi kai ma ka hannu daga abin da na hana shi wannan shine fassarar ta fi sabilillah wanda babu wani magudi a ciki amma ba za a kafa hujja da ita ba wajen cewa wannan na nufin ga wani shehi ya bi Allah kai kuma ka bi shehi irin yadda ya bi Allah kai ma sai ka bi Allah irin yadda ya bi manzan Allah kai ma sai ka bi ka bi manzan Allah irin yadda ya so manzan Allah kai ma ka so manzan Allah amma ba wai kai ka so shi shi ya so manzan Allah ba kai ka roƙe shi shi ya roƙi Allah ba kai ka bi shi ya biyayya ga Allah ba a kai ma za ka so Allah za ka so manzan Allah za ka biyayya ga Allah za ka roƙi Allah wannan shi ne ka'ida ta koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganin tawassuli cewa um, uh, mun sha yin maganin tawassuli wato tawassuli ana yi ne da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu ko mutum ya yi tawassuli da imaninsa ya halatta ka yi tawassuli da imaninka ka ce ya Allah dai imani na da kai dai imani na da littafin da ka saukar ne alkur'ani dai imani na da annabawanka da ka turo mu bashirin wa munzirin ka biya mun bukata kaza ka tsare na daga abin iri kaza ka ni'imta da kaza wannan tawassuli ne da imani hujjar wannan cikin suratu ali imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي, ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار wato ayar abin da take cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji wani mai kira wanda yake kira zuwa ga imani shine annabin da ka turo mana an aminu da rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijin ku ya ku mutane fa amanna dan haka sai muka yi imani din to a sanadiyar imanin nan faghfir lana dhunubana gafarta mana dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina kan kare mana wato ainihin kurakuranmu wa tawaffana ma al-abrar samu ko ka karbi rayuwar mu tare da al-abrar bayin ka masu da'a a gare ka kaga anan tawassuli ne da imanin su innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana da suka yi imani sai suka yi tawassuli da imanin na biyu yin tawassuli da sunan Allah ko sifarsa ubangiji ta ala ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sai su zauna ma kanu ya amalu ubangiji ta'ala yana da sunaye mafiya kyawu ku roke shi da su ka ce ya Allah dan sunanka ar-rahman kai mun rahama ya Allah dan sunanka al-ghafur kai mun gafara ya Allah dan sunanka al-hakim dan sunanka al-alim kowane suna cikin sunayen Allah ya halatta kai ta da shi ko kai a haɗe ya ubangiji dan sunayenka mafiya kyawu mafi mafiya kamala domin waɗannan sunayen naku masu tsarki ka yi mun abu kaza ka yi mun abu kaza kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsik anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak wannan hadisi ya dace da waccan aya ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da Allah ce ku roƙe shi da su sai manzon Allah yayi a aikace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka ina mai yin tawassuli da dukkan sunan da yake naka ne don biyan Ta tawassuli na uku shine kai tawassuli da aikin ka na da'a jihadi biyayya ga iyaye taimaka ma gajiyayyu in har waɗannan ɗan ɗabi'unka ne taimaka wa gajiyayyu taimaka wa marasa lafiya jin kan marayu in duk wanda na cikin halayenka ya halatta kai ta da su manzon Allah ya nuna haka cikin hadisin mutane guda uku da kogon dutse ya rufe da su ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da gujewa zina da ya yi ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da biyayya da yawa mahaifansa ɗaya daga cikinsu ya yi tawassuli da rikon amanarsa suka roƙi Allah kowa ya roƙi Allah da wannan abin yayi ta wasu da shi maza Allah ce sai dutse ya bude suka zo suka fito suka yi wannan hadisi yana nan a kusa ma Imam Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin tawassuli na hudu shine sai kai tawassuli da addu'ar wani bawa na gari kaga idan an ce addu'ar wani bawa na gari yana raye kenan sahabbai sun kasance suna tawassuli da addu'ar manzon Allah lokacin rayuwarsa kamar da wani sahabi ya goma manzon Allah na hudubar juma'a ya yanke shi ya ba shi labarin ruwan sama cewa ya yanke ga wahala ana cikin dabbobi da mutuwa abinci yayi kadan manzon Allah ya daga hannu kafin ya soke hannunsa sai ga girgije kafin ya gama hudubar ba sai ruwan sama ya sauka har mako guda ruwa yana sauka da wata juma'a ta dawo kuma sai ga wani ya shigo waɗansu malamai ko suka nuna wancan na farko ne waɗansu malamai suka nuna wani mutum ne na biyu yace manzo Allah ruwa yayi yawa gidaje suna rushewa ana ta rushe manzo Allah ya daga hannu sai Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji akai gefen mu kuma banda mu dandanan sai gari ya washe ruwa kuma ya tsaya to kaga nan tawassuli da addu'ar salihin bawa kenan in ko salaha ne ai ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bar duniya tun da ba a wasu da gangan jikinsa sai Umar dan Khattab ya jagoranci mutane suka suka tafi wajen Abbas baffan annabi kamar yadda riwaya ta nuna cikin Bukhari suka yi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib Umar dan Khattab kansa yake cewa ya ubangiji muna roƙonka da mu yi tawassuli da annabinka lokacin yana da rai yanzu ko da baya da rai gaji za mu yi tawassuli da baffan annabinka abbas yi addu'a abbas yi addu'a suna cewa amin Allah ya sauka musu da du'a inda a ce da gangan jikin annabi ake yin tawassuli kawai a ce Allah saukar da ruwa dan annabi to ai annabi ba kamar mu bane ba ba bambanci lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa domin ubangiji ta'ala ya haramta wa kasa cin naman annabawa kowane annabi inda za a buɗe cikin kabarinsa za a same shi kamar ranar da aka binne shi Ƙasa ba za ta ci namansa ba saboda haka gangan jikinsa bai lalace ba tsararre ne sallallahu alaihi wasallam inda ana tawassuli da zatin sa ne da sai su yi amma Umar bai tawassuli da zatin annabi sai ya tawassuli da addu'arsa a lokacin rayuwarsa da yake yanzu baya cikin halin rayuwa baya yi wa yin tawassuli da addu'ar sai aka yi tawassuli da addu'ar wa babbansa shine Abbas ibn Abdul Muttalib wannan shine abin da yake rangadau a fili cikin sahih Bukhari banda waɗannan nau'ikan tawassuli duk wani tawassuli da za su yi ta sunan sa Ta ce ya Allah dan annabi Musa ya Allah dan annabi Isa ya Allah dan mala'ika Jibrilu ya Allah dan ɗakin Ka'aba duk wannan bid'a ne ya Allah dan annabi Muhammad ko ka ce dan albarkacin annabi Muhammad duk bid'a ne ba wai annabin baya da albarka bane shine ma yafi kowa albarka dan lokacin rayuwarsa idan yayi aski sahabbai wa wasan sumar da aka aske daga kan manzon Allah dan tomato mai albarka ruwa idan ya rage manzon Allah wa wasu ake wa zai sha kai ruwan alwalarsa ya kai matsayin da ba a zubarwa wani lokacin sai su tara masa a cikin daro ko kwano ko roba ko wata kwantena yi alwalan a ciki da aiwa wasu shanye wannan ruwan alwalan saboda ya taba jiki mai albarka kaga anan babu shakka dangane da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma idan kace ya Allah dan albarkacin annabi albarkacin annabi ai nashi ne shi annabin kai ba za a dauko albarkar sa ba a baka albarkarsa da za ta na su zuwa gare ka in ka bi sunnarsa sai ka samu lada na kayi aiki irin aikin annabi amma ba albarkarsa da ta shafi addu'arsa wani aikinsa ka ce kai kuma a baka wannan ba da haka ya kamata mutane su gane wannan dai idan ka ce ba a yi mana ce ka gan su ba ma sa san annabi mu ko mun tabbatar cewa ahlus sunna su suka fi kowa kaunar annabi a duniya dan ahlus sunna ne suke karanta hadisin annabi motsi ga dan qala rasulullah sai ku ce to amma in ba ahlus sunna ba ku sai a karanta wani littafi na mafarki littafin karamar wani wali ayi shafi biyar ba an basu sunan manzon Allah mu ko motsi kaɗan bini bini kala rasulullahi bini bini an abi hurairah kala rasulullahi kawai ba su dan haka ya dan uwa ya kamata ka fahimci wannan dai a cikin bayaninsa ya nuna yana son ya fahimta kuma da Allah duk wanda zai rubuto tambaya wanda akwai ayar alqur'ani a ciki ko bai haddace ta ba ko ya haddace ta bai iya rubutunta ba dan Allah ya bude qur'ani ya duba ya rubuta ta ya fafota a madadin ya rubuta da ka ya kuskure kuma ya da'awar cewa ayar alqur'ani ce na saba da na saba mutane a Kano duk wanda ya tambaya inda ya rubuta ayar qur'ani ba dai ba na ansa sai ya zo labarwa a gare shi in yana son ya rubuto ayar qur'ani wanda zan ansa to sai ya rubuto da daidai wato mahaddaci ne shi ya saba ko ko ba mahaddaci bane ya bude ya kwafo amma ko ka rubuto wani larabcin da sai kallon Allah ta'ala zan ce a'a babu wannan a cikin alqur'ani sai in aje tambaya ta karshe hukuncin cin naman kare shin halal ne ko haramun kuma me kawo me da me da me man kare naman tare haramun ne haramun ne baya cikin manzon Allah ce dukkan abin da yake zi masalabin min at-tayr eh, eh, min at-tayr wa zi nabin min as-siba haram duk abin da yake da fikoki da yake farauta da su kaman kare kaman damusa ba suna da fikoki hakoran nan nan gefe masu karfi kaman kura da suke farauta da su ba to duk abin da yake da wannan haramun ne cin naman sa. da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai mamaki ma a ce wai ana tambaya tare ya halatta ko bayanai haramun ne haramun ne haramun ne kawai wannan tambayar za ku sai gobe wai tambaya game da wata takarda da take kira wa dangane da menene ilabin satamba cewa mu zuwa ce da alqur'ani abin da ya faru na ilabin satamba wannan sai gobe wannan kuma wani wanda sun ji aka nuna mun shi ana sayar da shi a kasuwa cikin kayan gondo amma da sunan Allah karara a jiki wanda ya kamata a misalce shi wurin wannan bakin za ga alif ballam hakuri ina jin kyamara ba za ta iya dauka ba amma duk wanda ya zo nan gurin zai iya karanta shi da haka ya kamata a fara a ce ana sayarwa da ya'yan musulmi irin wannan wanduna da sunan Allah don wulakar sunan Allah mutum ya sa ya rika zama a kai ya barci a kai ya shiga ban daki da shi to kaga akwai hatsari kwarai da gaske da haka mu rinka lura dangane da kayayyaki da zamu rinka saya muna sawa musamman kayayyaki na yayi irin wanda suka shafi zamani musamman kuma irin wanda suke kamance ne da kaya irin na arna ya kamata duk mu faɗa da wannan Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu da haka duk wanda ya ga irin wannan sai a kwashe a kona shi da abin da yake yi dace Allah ya tsare mu za mu tace aya ta 243 mai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم شمباكا يرجوبا zuwa ga mutanen nan da suka fita daga cikin gidajensu wahum ulufun su dubbai ba wai dubu ɗaya ba uluf jam'i ne na alaf alaf jam'i ne na alf idan an ce alf dubu ɗaya kenan ala dubbai kuma ulub ya zama dubbai din dubbai kenan yan har ya halatta a faɗa hakan a hausa to wannan shi ake nufi in ko bai halatta ba dai kun fahimci sakon da nake so yi sa a takaice dai ulub jam'i jam'ul jam'i ne waɗansu kuma suka ce ulub ai daga mu'talifuna wa hum ulufun ai mu'talifuna suna haɗe suna tare da juna kamar da Allah ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum at-ta'lif shine mutane suna tare da juna suna haɗe suna jere kharaju min diyarihim sun fita daga cikin gidansu wa hum ulufun su dubbai hazara al-maut dan gujewa mutuwa baka da labarin waɗannan mutanen akan ce alam tara kan abin da ka riga ka taba sani in ka riga ka taba sani sai ya zanto kiranka ake zuwa ga yin mamakin halinsu ko a ce alam zuwa ga abin da baka taba sani ba in baka taba sani ba sai ya zanto so ake a ilmantar da kai dan ka dauki darasi a ciki da haka in ya tabbata manzon Allah ya san waɗannan mutane kafin saukar musu da wannan wahayi na suratul baqara to yanzu ana kiran shi ne dan yayi mamakin kissar su ta yaya za a yi san adam ya guje wa mutuwa ina za ka shiga ka gudu in ya zanto bai taɓa sanin su ba sai ya zanto kiran shi ake zuwa bai san labaru shi yasa alam tara ila tara din yake yin ta'addi da ila domin ma'anarsa alam tanzur duk inda zo cikin alqur'ani da ila yake yi wato bai taɓa yin ta'addi ba da abin da yake wato ainihin ba ila ba sai a wajen alqur'ani mai girma alam tarani alam tarayani kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tutayyibi yace alam tarayani a madadin alam taraya ilayya kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tutayyibi ma'ana alam tara ila allazina kharaju min diyarihim hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah sai Allah ta'ala ya ce da su mutu duk ku fadu ku mutu ba sun fita ba don su guje wa mutuwa sun fita don su gujewa mutuwa sai ubangiji ce mutu ko faɗi su mutu duk suka faɗi suka mutu gaba ɗaya kalmar mutu din domin al'amarin ubangiji idza arada an inna ma yaqulu lahu kun yakun da Allah ya ce kun kafin da sun zarfa ya daure lu ara abin ya faru baya bukatun daukar lokaci an ce kun ne dan an yi mana kwatance amma ba dan abin yana daukar lokaci ba an gane ku sun ma'ayahu sannan daga baya ubangiji ta'ala ya rayar da su Abdullahi da Abbas ya nuna an rayar da su ne a sanadiyar wani annabi da ya musu addu'a ya zo ya wuce ya gansu halin da suke cikin roƙi Allah ya rayar da su wannan asar na Abdullahi dan Abbas in ya tabbata daga gare shi kamar da Ibn Kasir ya faɗa to ya zanto asar ne mauku dan bai yarfa insa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم daga bayan ubangiji ta ala ya rayar da bayan sun mutu din walakin inna allaha lahu fadlan ala nas lalle ubangiji ta'ala ma abucin falala ne ga mutane walakin aksara nas la yashkurun amma da yawa daga cikin mutane ba su yi wa Allah godiya bisa ga falala din da yake ba su imma falala ta lafiyar jiki imma falala ta ilimi imma falala ta wadatar dukiya imma falala ta yawan ya'ya da dangi duk wannan dangi ne na falala wanda kowane ɗaya idan Allah ya baiwa mutum ana bukatar mutum ya zama mai godiya ga Allah Allah yace wa qatilu fi sabilillah ku yaki mana dan yaɗa kalmar Allah wa alamu ku sani cewa annallaha sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun wato ainihin masani ne wato sai zanto fadin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillah umarni da yin yaki a cikin wannan ayar ya nuna ayar da ta wuce a baya mutanen da suka gudu jihadi ne suka gujewa an fahimta ku? kuma ayar tana ba mu darasin cewa ashe gujewa mutuwa ba ya da magani in dai mutuwa din ta zo wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab fal maut wahid wanda ma bai mutu da takobi ba zai mutu haka kawai a gida a kyauta ta'addadat al asbab sababban mutuwa din ne suka sha bamban wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a hadarin mota wani ya mutu a wani wurin daban ba wannan ba amma fal mautu wahidu mutuwa da guda ɗaya ce duk inda ka ji ta rike ka aida ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin wata ganuwa mai karfi wadda aka zagaye da katanga aka sake zagayewa aka sake zagayewa to mutuwa dai za ta iya zuwa to da haka sai aka yi umarni da jihadi dan a nuna cewa kar ku tsoron mutuwa a a ku rinka yin jihadi don tsoron mutuwa baya sa mutum ya iya gujewa mutuwa din tsoron mutuwa baya sa mutum ya guje wa kadarin ubangiji da ya kaddaro na lokacin mutuwar dan adam shine wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki dan yada kalmar Allah wa alamu anna Allah samiu alim ku sani Allah mai ji ne kuma masani ne sai ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولن وندا زي بيوى الله رنشي كيكاوى رنشي faɗin cewa a baiwa Allah rance wannan buga misali ne ba wai dan Allah yana da bukatuwa zuwa ga wani abu na dan adam ba yahudawa da basu fahimci saƙon ba sai suka ɗauka ubangiji ta'ala talakce ne su ne mawadata domin mai neman rance babu ce ta sa ya nema wanda aka nema a wajensa su kuma wadatarsa ce ta sa aka je wurinsa sa sai suka jingina ma Allah talauci Allah ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ubangiji ya jizantan mutanen nan da suka ce wai Allah talaka ne mabukaci ne su su ne mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu da sannan za mu rubuta abin da suka faɗa dan ai musu hisabi akan ranar tashin kiyama wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin kuma za mu rubuta ko tuni mun rubuce kisan da suka rinka yawa annabawa ba tare da haƙƙi ba wa naqulu zuqu azabal harir za mu ce da su ku dandana azabar wuta a ranar tashin kiyama to amma anan gurin ubangiji ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana ba wai dan tabbatar wa kansa talauci da cewa ko ko mawadata ne ba ka'idar shine ku ne talakawa mabukata shine mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuhibbukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz amma dan buga misali ne da kusanto da nesa dan a nuna maka cewa abinda duk za ka kashe dan yada kalmar Allah za a mayar maka kayanka kamar yadda wanda ya yi bashi yana sa ran a mayar masa kayansa ba hasara kai ba ba wai dan Allah talaka ne komo da ba za a mayar ma irin yadda ake mayarwa wanda aka karɓi bashi wajensa to bambanci ma da wanda aka karɓi bashi a wajensa a nan gurin sai ce fa yudha'ifahu lahu adafan kathira fa yudha'ifahu sai Allah ya ninninka masa adha'afan kathira ninki mai tarin yawa ninki mai tarin yawa har zuwa nawa har zuwa ninki 700 inda dukiya ce da aka kashe dan ɗaukar kalmar Allah dan jihadi saboda ayar da zamu je kanta nan gaba kaɗan da darasin gobe ko jibi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah misalin kowace naira ɗaya da mutum zai ciyar ko kowace dala ɗaya da mutum zai ciyar wato kamar misalin kwaya ce guda ɗaya da mutum ya shuka da ya shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai jikin kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari in ka haɗa ɗari nawa kenan ɗari bakwai shine mafi karancin ninka maka da za a yi kan kowace dala ɗaya kan kowace naira ɗaya in dai ta zanto fi sabilillah abin da zai shiga cikin ma'anar jihadi abin da zai shiga cikin ma'anar ya da kalmar Allah a ban kasa in dai mutum zai siyar to wannan shine matsayinsa a ninka ma sau ɗari bakwai sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa sama da ɗari bakwai ga wanda ya ga dama to a nan gurin sai ce fa yudha'ifu lahu adha'afan kasira zai ninninka masa ninka mai yawa a can sai bayanin ninkawar mai yawar shine ɗari bakwai zuwa sama da ɗari bakwai to amma fa wannan ga wanda ya kasance ya bayar da kyakkyawar rance abin da nufi da kyakkyawar rance dukiyar da zaka cire zanto an same su ta hanyar halal kuma sannan lokacin da ka ciyar da ita ka ciyar da ita da kyakkyawar niyya wannan shine zai tabbata zai tabbata akan ma'anar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana al-qard dukiya ta halal kuma aka ciyar da ita da kyakkyawar niyya domin innamal a'malu binniyat wa innamal ma nawa ba ka yi nufin riya ba ba ka yi nufin yabo ba lokacin da zaka kashe dukiyarka don ya yaɗa kalmar Allah a bangasa wallahu ya yaqbidu wa yabsut karka dauka cewa kashe dukiya shi ke kawo talauci kuma karka ɗauka cewa kame hannu da yin rowa shi ke kawo wadata sai Allah ce wallahu ya yaqbidu Allah ne ke kame dukiya daga wanda ya so wa yabsut kuma sannan shine yake shimfiɗa ta yalwata ta ga wanda ya so wa ilayhi turja'un kuma ya zuwa gare shi za a komar da ku a ranar tashin kiyama don yi muku hisabin ayyukan tallafi ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شباك دلابار وطنس تواغا كو وطنس جماعة من بني إسرائيل تكن بنو إسرائيل وطنس كي دنغنسوا زوا جدا النبي يعقوب عليه السلام min ba'di Musa waɗanda tarihin su ya zo ne bayan shuɗewar annabi Musa alaihi salam iz qalu li nabiyyin lahum yayin da suka faɗa wa annabin su da aka turo musu anan haka Allah ce iz qalu li nabiyyin lahum yayin da suka ce da annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah turo mana wani sarki kafa mana wani shugaban runduna ko komanda nuqatil da zamu tafi mai yaki fi sabilillah tare da shi dan yada kalmar Allah ba a faɗi sunan annabi ba idan kuka duba cikin littattafai za su ta kokarin kawo su waɗansu ce shambulu ne waɗansu ce hizqil ne waɗansu ce wane ne dukkan su zantuka ne waɗanda babu hujja a kansu domin shi shambun ko a ce yusha waɗanda suka ce yusha ne ai yusha ya yi zamani da annabi musa alaihi salam waɗannan mutane kuma kissa su ta zo bayan shuɗewar annabi musa alaihi salam da lokaci mai tsawo ibn kasir ya ce ba ma lokacin annabi musa har ma shi da annabi dawo bai shuɗe don annabi dawud ya zo bayan annabi musa alaihi salam to kaga an samu lokaci mai tsawo ke a bisa ga wannan tarihi da ibn kasir ya ambata dan haka dai wani annabi ne wanda Allah bai so ya bayyana wannan sunan sa ba kuma ta yadda zamu yi mu bi mu iya gane wani annabi ne sai ta fuska sahihiya ta wahayi Allah ko bai sanar da mu ba cikin Qur'ani manzon Allah bai faɗa mana ba cikin abin da ya inganta na hadisansa kuma dama Allah ya riga ya faɗakar da mu cewa annabawa da manzanni da ya kawo cikin alkur'ani ba dukan su bane yayi bayanin sunan su wadansu an yi bayanin sunan su wadansu an bar su a jumlace ba tare da fayyace sunayen su ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikin su akwai wanda mun labarta maka su akwai wanda mun labarta maka su dan haka irin su sai dai mutum yi imani da su a jumlace tuna abin da ya faru ga waɗannan tawaga cikin banu isra'ilawa yi duba zuwa ga kissar su idan ka taba sani da kalli kissar mana karo na biyu don kan wa'azi a cikin ta in baka taba sani ba saurari abin da za a faɗa ma dan ka fahimci darasin da ke ciki mutane ne cikin banu isra'ilawa suka zo suka samu annabi suka ce kawai yaki muke so mu tafi mu ɗan jihadi ne a sa mana wani shugaban yaki mu tafi kana sai ce da su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin kuna da tabbas cewa in an shar'anta muku in an wajabta muku yakin nan ba za ku ja da baya ba ku ki zuwa yaki kado sai suka ce da shi wa malana Allah nuqatil fi sabilillah yo me yasa mu me zai hana mu fita yaki dan yada kalmar Allah ai so muke mu je mu shahada so muke mu yada addinin Allah a bankasa wa qad ukhrijna min diyarina bugu da kari ma gashi an kore mu daga cikin gidajenmu abokanan da muke son a sa mana komandan yaƙi mu ya ke su su ne so kore mu daga gidajen mu suka tilasta mu yin hijira wa abna'ina sun raba mu da iyalin mu ƴaƴan mu wannan shine abin da suka faɗa Allah ce falan ma kutiba alaihim alqitalu yayin da aka wajabta yaƙi din akan su tawallau duk sai suka juye baya suka ki fita illa qalilan minhu sai ɗan kadan kaɗai daga cikin su ne waɗanda suka tsaya tare da wannan annabi ko kuma tare da kwamandan yakin da annabin ya ɗora musu su ne kaɗai ‘yan kaɗan amma mafiya yawa duk sun ja da baya sun gudu yasa galibi mai da'awar jihadi jihadi idan jihadin ya zo sai ka ga ya gudu amma wanda ya fahimci jihadi ta hanyar ayoyin jihadi cikin Ali Imrana cikin Ali Imrana na'am da cikin suratul Baqara da cikin suratul Anfali da cikin suratul Tauba da cikin suratul Muhammad da cikin suratul Fatih da cikin suratul Ahzab kaga ya wa jihadi kyakkyawar fahimta kenan ya fahimce shi dangane da kitabul magazi da ke cikin sahih bukhari ya fahimce shi a cikin littafin sunna to wannan sai ga shiri yake baya faɗa shiri yake sai ranar da jihadin ya faru to nan ne za a gane mazaje na gaske ba mazare ba waɗanda ko in jihadi jihadi galibi ba sa shiri ba sa tanadi Allah ko cayi walau aradul khuruja la addu lahu udda inda da gaske ne sun yi suna son su yi yaƙi, da sun yi tanadi ba wanda ya sani a boye a gidansu sai ranar da suka ji an yi kiran sallah ba lokacin sallah ba to sun san jihadi za haka ne ko ba ta ne ranar da aka kiran sallah ba azhar ba ba al'asr ba ba Magari ba to ai kowa sun kenan ma'ana ka fito da shirin ka waɗanda ba su da shiri sai ga suna juye juye suna gaggafta ido ba su san me za su yi ba ولو أرادوا الخروج la addu lahu udda da sun yi shirin tafiya yaki da sun yi tanadi tuntuni walakin kariha Allahu bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma alqa'idina ubangiji ta'ala bai so wato ainihin yaki in bi'asahum zaburarsu da haka ba sa zabura ba sa motsa jiki ba sa tanadi fasabbatahum Allah madaukakin sarki ya sa sun zama ragwaye masu kiwuya wakila sai a ce da su uku doma alqa'idin ku zauna tare da masu zaman gida mata ku yi gadi ku kan mun tafi sai mun dawo falamma kutiba da alqitalu tawallaw illa kalilan minhum yayin da aka wajabta yakin akan su sai suka ja da baya sai kan kaɗan cikin su ne kawai suka fito wallahu alimun bizzalimin ubangiji ta'ala masani ne dangane da azzalumai ثلاثة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم سي النبي سيتي دسو إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ubangiji ta'ala ya turo talut ya zanto shine sarki akan ku shugaba akan ku ko komandan yaki zai muku jagora shi talut ɗin a lokacin ba annabi bane ba ma'ana an turo shi dan ya zube musu kwamandan yaki ne Allah ya zabe shi matsayin shine shugaban yaki kalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina kaga ba nubuwa ba ke ta yaya za a ba shi mulki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu mu ko muka fi cancantar mulki sama da shi wa lam yukta sa'atan min al ba a bashi yalwar dukiya ba haka kawai sai ya zama shugaba a kanmu bayan talakan talauni bai da komai bai gaji sarauta ba bai gaji mulki ba ta ya za ce talus kuma ne shugaban mu ka bi kan garewa ta farko ke ai lokacin ku ayyana cewa wa za a turo mana ba ta suka a tura mana kawai ko ma waye yanzu an turo sun fara da baya qala sai Allah ya ce da su ko kuma shi annabin sai ya da su inna Allah astafahu alaikum lallai Allah ta'ala ya zabi shi falut akan ku ya shugabantar da shi akan ku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wa zadahu ya kare shi bastatan da yalwa fil ilmi wajen ilimi da sanin ya kamata wal jismi da kuma lafiyar jiki gabbai kenan lafiyayyen gabbai dama shugabanci kowane irin shugabanci akwai abin da ya dace da shi akwai shugabancin da yake bukatar ilimi mai yawa akwai shugabancin da ba sai da ilimi da yawa ba akwai shugabancin da yake bukatar lafiyayyen gabbo akwai shugabancin da koda gabban mutum ba su da lafiya zai iya yi da haka dai kowane shugabanci akwai abin da ya dace shi yanzu kwamandan yaki alal akalli yana bukatar waɗannan ababe guda biyu yana bukatar ilimin yaki adab na jihadi ya talla dubban jihadi idan za a kai farmaki dawa ake kashewa da wani ne ba a kashewa a cikin yaki kuma waɗanne irin alamomi ne za a lura da su wanda in sun sojoji sun siffanta da su akwai alamun nasara dan ya zabure su ya zaburar da su wajen siffantuwa da waɗannan siffofin waɗanne irin alamomi ko siffofi ne wanda in har aka same su sun yaɗu cikin sojoji to akwai alamar wannan ƙasar ko za ta yaƙi ba za ta ci nasara ba dan a tsarkake soja daga irin waɗannan ɗabi'u bara gurbin halaye kuma menene dabaran yaki yaya za a ci nasara idan kuma an tsare ku ta ko ina yaya za a yi a gudu a je gida lafiya duk wannan yana cikin abin da ake so wajen sojan yaki Khalid bin Walid yakin da ya fara yin fice a cikin sa ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta ko ba nasara aka ci ba manzon Allah kafin ya tura sahabbai sai ce da suna na nada muku Zaid bin Harisa idan har an kashe shi yayi shahada to shikenan sai ku zabi Ja'far ibn Abi Talib ya zanto shine shugaba idan yayi shahada sai ku zabi abdullahi bin rawaha ya zanto shine shugaba idan yayi shahada to shikenan musulmai su zaba wa kansu wanda ya fi cancanta Allah yana zaune a Madina an tafi can kasar Rumawa tafiya kusan tota ɗaya tsakanin inda annabi yake da inda ake faɗa din ko dai kwanaki masu yawa ko da ba su kai wata ɗaya ba manzo Allah yana Madina ubangiji ta'ala na nuna musu da ke faruwa a filin yaki yace da sahabbai ga Zaid bin Harisa tun da tuta a hannu sai ce ayya ya yi shahada amma Ja'far ibn Abi Talib ya karbi tuta ayya shi ma ya yi shahada to ga Abdullahi ibn Rawaha ayya shi ma ya yi shahada sai manzo Allah ya shiru zuwa dan lokaci kadan sai ce to ga tuta can za ta fadi can sai ce laqad akhadha sayfun min suyufillah wani takobi cikin takubban Allah ya tafi tutar shine sabbi ibn da ya karfi tuta ya daga ta sama ya yi kirari duk sojoji suka dawo karkashin sa ya duba ya ga taron romawa sun nunka yawa ya ga in ya tsaya za a yaƙi nan duk za a yi hasaran sojojinsa sai ya shirya makidar yaƙi sai da ya fita da soja ko asarar soja ɗaya bai bai dawo da su madina lafiya da a sake sabon shiri a koma aka sake sabon shirin da aka sa usama ibn zaid kuma aka je aka ci ma'ana soja ba wani ya ci nasara bane kawai soja a yadda zai ma ya gudu shi ma soja ne idan an tare nan an tare nan wani irin wani irin makircin aikin soja zaka yi ka fitar da sojojinka ka rage adadin gawa a cikin sojojinka kar gawa ta yi yawa su ma aikin soja ne to kaga kenan akwai ilimi a aikin soja wanda mutum ba zai karanta wannan ba sai ya karanta magazi rasulullah ya kokin da manzon Allah yi cikin sahih bukhari mutum ya karanci yakin badar ya karanci khandaq ya karanci wato ainihin hunain ya karanci wani ne ya haƙoƙi daban-daban sannan musamman kuma ya zo fituhat da aka yi musamman na lokacin umar ɗin khattab yadda aka karya daular farisawa yadda aka karya daular rumawa mutum ya karanci ya ya gazotul qadisiyya wani irin karan batta aka yi a wajen akwai wani kwamandan soja ina jin ko a syria ko a egypt wannan yakin ya dauka gashi dama soja ne na zamani ya fitar da littafi guda yi harbul qadisiyya mutum zai sha mamaki in ya karanta wannan duk sojoji yanzu sai sun zama almajiran ka in ka karanta wannan amma illa ku kuna karanta hadisi ne don neman tabarruki ba dan aiki da shi ba Allah rufa mana asiri inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism ubangiji ta'ala ya zabe shi dan ya zama shugaba akan ku ya kare shi fil ilmi wajen yalwar ilimi na sanin yadda za a yaki wal jismi da lafiyayyen da ku wannan shine shugaba da ake so komanda a wajen yaki akwai lokacin da kuma abin da ake bukata kila wannan ya zanto wannan shine siffar sa wadda ta fitowa kaga ba ya maganar kiyamul layl ba duk da cewa kiyamul layl tana da muhimmanci ba ya maganar azumin litrin da alamin ba duk da cewa yana da muhimmanci ba ya maganar kaza ba ya maganar kaza ba duk da cewa kowanne yana da muhimmanci da akwai lokacin za ka ga wani jarumi har jarumi amma rago ne wajen ayyukan ibada kamata yi da yi ibada don ya samu kamala amma rashin yin sa baya fitar da shi daga cikin sahun jarumai in za a je yaki shi yasa aka tambaye Imam Ahmad bin Hanbal cewa mutane ne guda biyu ɗaya ga kiyamun laifi azumin litinin da alhamis amma rabo ne daya fasiki ne amma kuma jarumi ne ciki wa ka sa a cikin rundunar yaƙi dan ya zama shugaba yace ku kawo mun fasiki shi zan nada fasikancin su shi yi safa amma ƙarfinsa kuma sai mu amfana da shi amma in kun kawo mana mai kiyamul laili kiyamul laili ta sace ta shi kadai rauninsa kuma ya jawo mana ko ba haka ba wallahi dole zai da sadin yau dan yanzu akwai da dama wanda in Allah ya arzuta su suna azumin litinin da alhamis suna abin duk ababe ne masu kyau kirawar qur'ani da menene to amma sai gara gole to na bangaren in ga wani wanda yake mai kokari to amma bai kai su wajen salaha ba shi bai damu da azumin litinin da alhamis daga ramadan sai ramadan kawai ba ruwan shi da sauran wani azumi to amma sai ka ganin kamar wani mujrimi ne kalin fir'auna ne kawai tun da shi bai zama su ba wannan kuma kuskure ne za ka amfana da karfin shi idan kuna da irin waɗannan cikin sojojin cikin yan sanda cikin yan custom yan immigration cikin yan jarida cikin wane ne duk waɗannan wakilan ku ne su musulmai ne kuma musulmai ne ɗara su da kuka yi ta wani ɓangare su ma za a zo ranar su sun ɗara ta wannan ɓangaren ko ba ka wani ba akwai wani aikin liman ne zai akwai wani aikin da ɗan jarida zai ko an ba liman an ce zo ga gidan rediyo kai ba zai iya ba ko ba haka wani ba sai kawo labari na minti talatin a cikin isar da wani sako na rabin minti wannan sakon dan shi a kawo wancan duk rufewa aka yi an yi mukaddama an yi katima amma a tsakiya sakon yake ba wanda ya fahimta sai masu hankali haka ne ko ba gaba ne? to amma za a yi wannan idan an sami injiri jarida masu kishin addini an sami sojoji masu kishin addini an sami kowa da kowa mai kishin addini haka ne ko ba ta wani ba inna alaikum wa zadahu fasatan wallahu yu'ti mulkahu man ta'ala yana bayar da ga wanda ya والله واسع عليم وبنجي تعالى من يلوان يقوم مسلمين كالتي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم سيئا نبل سيئا لسوء inna ayata mulkihi alamar cancantar talut ya zama shine shugaba a kan ku an ya'tiyakum tabutu za ku ga wani akwatin nan da aka kwace muku shi ya dawo gare ku akwatin da fihi sakinatun min kum a cikin ne natsuwar ku take daga wurin ubangijin ku wa baqiyatu mimma taraka alu musa kuma a cikinsa ne za a samu ragowar abinda annabi Musa ya bari da iyalin gidansa wa alu Harun da abinda annabi Harun ya bari da iyalin gidansa ta almalaika malaiku za su zo suna dauke da shi wannan tabu kissoshi sun zo masu tarin yawa dangane da labarinsa amma galibin su Isra'iliya idan mutum ya dauki littafin al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub tafsir na Muhammad Abu Suhu ba zai ga yayi bayani mai kyau a ciki wajen tace abin da shine zai fi dacewa da zahirin alqur'ani da kuma abin da yake bara gurbi ne sannan babu wani abin da yake gaskata shi cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganin girman akwatin cewa ya kai zira'i biyu ko kuma ya kai zira'i biyar sa ya kai zira'i kaza duk wannan ba su da dalili cikin qur'ani ko wannan akwati iri na abu kaza ne ga bayanin na katako ne ko na karfe ne ko ga abin da aka yi shi da shi duk wannan ba bayanin cikin alqur'ani ko hadisi wani akwati ne da dade a wurin su wanda annabi Musa alaihi salam ya bar musu shi kuma a lokacin annabi Musa littattafan at-taura ko ko ko takaddu na at-taura da aka rubuta waɗansu bangarori na at-taura dan karantar da mutane su ake ajiyewa to da ta sai zanto banu isra'ilawa a cikin tarihin su wannan akwatin na da muhimmanci ko an fita yaki shugaba yakan fita da wannan akwati da ya ga suna nema su gudu sai ya dauki akwatin ya ajiye a gabansa to idan ya ajiye a sa fa to kowane bayahude kowane dangin kai gidan banu isra'il ba sa gudu ko da za su kare sai sun tsaya dan suna ganin abun kunya ne a ce an kwace wannan akwatin an tafi shi shi kuma sai fito da shi jima na in kunya da abokin adawa zai dauka tafi da shi garin su kayan gadon su tun lokacin annan Musa a ce an kwace yana garin wani ai kun ji kunya to sai lalacewa ta zo banu isra'ilawa har aka zo aka samu sarakunan daga cikin sarakunan duniya wanda suka zo suka yake su suka fatattake su suka kwace wannan akwatin suka tafi da shi to yanzu da suka zo suna son su yaki a karo na biyu sai ubangiji ta'ala ya sa wannan annabin ya nada musu talut kuma annabin ya ce da su alamar talut shine shugaba dan ku sake sakankancewa dan ku yanzu kuna cewa wai annabi kuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal wai ta za a ba shugabanci bayan bai da dukiya bai da kaza gashi ko an ce inna Allah kafahu alaikum Allah ne ya zabe shi to alamar ku gane Allah ya zabe shi akwatin nan da abokanan adawa sau kwace muku za ku ga an ɗauko shi an zo an kawo an ajiye a kofar gidansa ko a gaban shi falut to sai ku gane a sai falut zaɓi ne na Allah sai ku risna ku bi abin da Allah ya ce ina fatan kun fahimta to sai aka ɗauko wannan akwatin mala'iku suka ɗauko shi ba a ganin mala'ikun amma ana ganin akwatin gashi nan kamar ya taho daga sama ya zo aka ajiye shi a gaban falut yana duk gashi suna suka ce eh to mun sallama kan da lalle gaba ne a kan kuma zaɓi ne na Allah shine nan Allah ke ce musu inna ayata mulkihi ta harshen annabi kenan inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum abinda ake nufi da sakina shi ma wadansu malaman tafsiri tun daga wajen sahabbai da tabi'ai an ruwaito maganganu masu yawa akan su wadansu ce sakina wani tsuntsu na zinari wadansu ce sakina kaza duk wannan ya saba wa zahirin qur'ani sakina irin wanda Allah yake saukarwa mummunai a lokacin yaki fa anzalallahu sakinatahu alayhi وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم كذا سكينة تزوجتنا أنغانيكم أم إن وننتي أيكي مغانا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تهله الملائكة إن في قرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ومن لم يطعمه فإن أنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجعلوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما اتصل طالوت بالجنود يا عند طالوت يبي تباين قريب بالجنود دون يجي فصل بمعنى خرج قال سيدي دسو إن الله مبتليكم بنهر لي تعالى زي دوت الصوره ما دزام في توجنتين malamin da suka sun yi ta kokarin bayyana wata korama ce waɗansu sun shine nahar urdun wato koraman nan ta jordan wadda ta keto ta falastin har ta shiga jordan yanzu kuma ta shiga cikin isra'il waɗansu suke kaza waɗansu suke kaza to duk wannan an gina shi ne kan cewa shin waɗannan mutane a ina ne suka rayu ina ne gurbin su ko wurin zaman su a duniya wadan sun ce a azuru a cikin kasar sham waɗansu suka ce a iraki ne waɗansu su ce a ina ne a ina ne duk dai inda aka ce nan ne garin su ko wurin zaman su ko wannan gulbin ko korama da aka faɗa ta gari kaza ce dukkan shi baya da asali ta hanyar qur'ani ko hadisi ne. kuma ba manufar kissar shi ne a karantar da mu ina suka rayu ba manufar kissar mu bai ɗabi'unsu da su mu ya ba ruwanmu daga su ba da namu sai ai yan garin mu ne ko ba yan garin mu bane kabilar mu ne ko ba kabilar mu bane launin fatin mu ne su ko ba launin fatin mu bane ba a'a darasin kawai ake bukata ina fata an fahimta kuma a gadi wannan wani kogi ne ne inna yace da su inna allaha mubtalikum bi nahar Allah zai jarrabe ku da wani kogi za ku fitar jikin sai ne fa min shariba minhu falaysa dukkan wanda yake buro wannan kogin ya sha to ba ya da wa man lam yut'amhu dukkan wanda bai sha ba fa fa innahu minni to wannan yana cikin runduna ta wanda zamu tafi yake da illa man tarfa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfaci kamfata ɗaya da tafin hannunsa to wannan wannan na iya yajewa amma wanda ya sha sama da kamfata ɗaya da tafin hannunsa to ba zai iya durewa kishirewa ba dan haka ni ba zan iya tafiya da shi yake ba wato kaga soja akwai bukatar a yi masa horo a ba shi aka tsari na musamman ta da zai saba da wahala in ba ka ba an fita daga gari ana cikin izuwa an zo suka kuka ai kowa ne sai ba an zo bakin kogi ya kamata kowa ya sha shi kuma sai ce to alamar kun cancanta ku bi da kar wanda ya sha wannan ruwan sai fa tafin hannu daya ko wanda ya dauki tafin hannu daya ya sha to shi kenan sai wanda ko ya sha saboda haka to shi kenan ba zai zauna tare sai ya koma gida Allah ce fa sharibu min gaba ɗayan su sai suka sha daga cikin wannan korama illa qalilan min sai kan kadan din cikin su so ne ba su sha ba to waɗanda suka sha sama da tafin hannu ɗaya ce ku koma ba za su kira su sha waɗanda ba su sha ba ko suka sha tafin hannu ɗaya kadai su to ku ne abokan su ya falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu yayin da ya ƙetare wannan teku ko wannan gurbi shi da waɗanda suka yi imani tare da shi wanda ba su sha ba ko suka sha tafi ɗaya kadai kanu sai su sauran suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud a yau kam in ma da mun bi su ba mu da iko wajen fuskantar jalut da shi da rundunarsa wato jalut shine shugaban waɗancan kafiran da za a yi yakin su talut kuma shine shugaban waɗannan mummune kenan wanda annabi ya nada a kansu wato waɗanda suka faɗi wannan magana su ne wanda suka sha ruwan su ne suka ce yau ai in ma mun bi ku yau ina za mu iya yin faɗa da jalut rundunarsa suna da yawa mu ko in kaɗan ne kai su yawa ba suna da tanadi mu ko tanadi mu bai kai nasu ba su sun manta da cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shine baya taimakon gaskiya wai dan yawan mabiyanta ko dan yawan tanadin mabiyanta yana taimakon gaskiya dan sunanta gaskiya ya karya karya dan sunanta karya duk wanda ya tunanin cewa za a ci nasara ne a wajen yaki lokacin da sojojin musulmi suka tsara na kafirai yawa tanade tanade da kayan fada na musulmi suka tsara na kafirai yawa to ya jahilci ba hakikanin yaƙin musulunci hakikanin yakin musulunci shine abin da zamu karanta nan gaba kan a asin qalilatin zalabat fi adan ta. hakikanin yakin musulunci shine bal naqadhu bil haqqi ala al batil fayadmahu fa idha huwa zahiq wa lakum al-wayl mimma tasifun kaidan kenan ya akwai imani akwai tanadi ko da tanadin bai kai na kafare ba sai imanin ya zanto shine cikon da kuke da shi wanda kafare ba su da ina ba ta goma ita su suna ganin suka ce la taqata lil yawm jalatu zunubi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah sai wadanda suke da yakinin cewa lalle za su gamu da Allah wanda suka yi imani kan azzannu annan bi ma'ana al-yaqin wara al-mujrimuna an-nar fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa ay أيقنوا أنهم موافقوها إني ظننت أني ملاك حسابيا أي أيقنت أني ملاك حسابيا الظن بمعنى اليقين قال الذين يظنون أنهم ملاك الله ودن سكي تبت أشكين زكاة سوى ذات الله سيسكتي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كم من فئة قليلة da yawa za ka ga wata rundunar yaƙi karama ghalabat fi'atan kathiratan zata rinjayi dundunar yaki mai yawa bi iznillahi da izinin ubangiji wallahu ma as-sabirin ubangiji ta'ala na tare da masu hakuri a wajen yaki dole sai an jure wa hakuri yunwa kishirwa tafiyar ƙasa wahala kura turnikewan hayaki duk waɗannan suna buƙatar hakuri wanda baya da hakuri sai ya gudu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah da haka manzon Allah da adadin mutane 310 yarin rinjaye rundunar kafirai a yakin Badar su wajen 900 zuwa 1000 shine ma albara bara ibn Azib yake cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka halarci yakin Badar sun ba labarin cewa adadin rundunar da suka fita da Talut su ne yawan adadin rundunar da manzon Allah ya fita da su a yakin Badar wato kaga sirrin nasara din kenan waɗanda tsalo da fita da su a wancan yaki ɗan kaɗan ne da haka wanda suka gudu masu karanta cewa la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi wanda suka yi imani suka rika cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah to kaga wato kamar da wanda manzo Allah ya fita da su ma kaɗan ne 310 wato sinadarin nasara dai shine izinin ubangiji dan yace bi iznillahi da iznin Allah ta'ala wallahu ma'a sabirin Allah ta'ala yana tare da masu kuma cin nasara akan sojojin musulmai ba shi ke nuna Allah baya son su ubangiji da Allah na kaddara ta nasara akan su saboda hikimomi masu yawa wanda ya bayani cikin suratul ali imran jiya lokacin da muke kiyamul lail din mun gudu kan waɗannan ayoyin ayoyin da suke magana kan kan kan yakin gudu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada mana dan Allah ya bayyana su annabi mummune na gari mummune na gari ko su ɗan ne za su tsaya akan imani wanda ba na gari ba in sun ga an zama kaɗan sai su fita kaga sai yasa sai Allah ya kaddara wadansu su mutu a cikin kar ka karkashe wadansu dan aga sauran za su tsaya ko ba za su tsaya ba wa yattakhadha minkum shuhada kuma domin Allah ya riki wadansu a matsayin shahidai wa yumashshisa Allahu na amanu dan Allah ya tace zukatan wadanda suka yi rugowa wa yamhaq al-kafirin aka diga sunan gurin ubangiji yayi bayani cikin alqur'ani hikimomin da za su sa ku ga kuna da imani an tsara ina ba ta hanta ko kuma wani sako da kuka yi wani kuskure da kuka yi sai a ci nasara akan ku dan ku yi tunani mai jawo rashin nasara sako iri kaza ne nan gaba sai ku ce me ba za ku iya maimaita ba za ku maimaita wannan laifin ba كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أخرج علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن إنك لمن المرسلين ولما برزوا لجالوت ولما برزوا يا عند سكي مبارزة سكفتو فتو ناكتو كنا لم جا طالوس لم تانا سن فتو تنقلن جا جالوت لرندنا سن فتو سيرين برزوا لجالوت وزلولي suka bayyana a gaban jalut da rundunarsa wato da suka bayyana a gaban juna kalu sai su mummune suka ce rabbana ya ubangiji afriq alaina sabran ka malalo mana hakuri na musamman daga gare ka ka mamaye zukatanmu da hakuri da juriya wa sabbit aqdamana sannan ka tabbatar da dukkan mu ta yadda kada mu gudu ansurna ala alqawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Allah ya fahazamuhum bi idnillah sai suka rinjaye su suka nasara akan su da izinin ubangiji wa qatala daud jaluta sai daud ya kashe Jaruta. tun lokacin da aka faro kisar ba ya maganin dawo ba sai yanzu kaga wato ana fahimtar mazaje ne bayan an fita filin daga kafin a fita galibi dai akan gane masu magana amma bayan an fita ne sai tun farkon kisa suwa yanzu ba ai maganar jalut ba sai ba ya maganin kai dawud ba sai wa qatala dawud jarut sai annabi dawud wanda yana cikin dindin salut ya kashe jaluta to bayan ya kashe su mai faru wa atahu Allahu mulka wal hikmata sai Allah ya bashi mulki ko ya bashi hikima shine annabta wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi irin abin da ya so na wahayi da ya masa wato ya sanar da shi al'amura da dama ya sanar da shi wahayi ya sanar da shi yadda zai wadansu al'amura wa allamnahu san'ata labutin lakum liyuhsinakum ko lituhsinakum min ba'dikum fa la antum shakirun wa laqad atayna dawuda minna fadla ya jibadu awwi bi ma'ahu wa tayyib wa alanna lahu al-hadid al-iman sabiqat muqaddir fi as wa a'malu salihan inni bima ta'maluna basir wannan shi abinda Allah ya sanar da shi ya sanar da shi yadda zai rika sulkan yaki ya sanar da shi da zai da kera kayan yaki ya sanar da shi da ake sarrafa karfe alam na nan hadi amma yadda karfe a wajen sa kamar yadda auduga take a hannunka kai abin da kake so da ita haka yake kera abin da yake so da karfi ma'ana dukkan wata kere-kere an riga an wuce tun lokacin annabi dawud alaihi salam to shine wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha Allah shi walaula dafa nasa bi ba'd yadda Allah ke kare waɗansu mutane ba daga sharrin waɗansu mutane din la fasadatil ardu da barna ta faru a bankasa ma'ana akwai mutanen da Allah ke sa su su zanto masu adalci sai su hana azzalimi yin zalunci ba dan su masu adalcin da suke hana azzalimi yin zalunci ba to da san zalunci ya mamaye duniya sai fasadi kuke faɗi haɗe duniya ina ba ta amfani fahimta amma ubangiji ta'ala yana baiwa waɗansu kariya da waɗansu sai ya kare marasa karfi da masu karfi masu karfin su tare su sai ya kare marasa mulki da masu mulki masu mulki su hana azalunci wanda yake mara karfi shine walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-alamin Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne 'ala al-alamin akan halittunsa gaba daya tilka ayatul lahi abinda aka karanto muku na baya tun daga alamtar ila mala'i min bani isra'ila min ba'di musa zuwa nan ayatul lahi ayoyin ubangiji ko kuma abinda aka karanto tun daga alamtar ila allazina kharaju min diyarihim wa qulubun hadar al-maut har zuwa nan ayatul lahi ayoyin da Allah natluha alayka bil haqq muna karanta su akan ka da gaske tare da gaskiya wa innaka kuma lalle kai wannan annabi wato lamina al-mursalin kana cikin manzali wannan Dawud da aka magana shine Annabi Dawud alaihi salam wato sai ya nuna waɗancan mutane da ake magana wato sun haɗa zamani da Annabi Dawud amma a kowace magana ta malami da suke sun zo bayan Annabi Dawud wanda na gabatar da ita farkon magana in za ku na kyale ta dafa zo nan gurin amma a nan gurin an nuna sun yi zamani da Annabi Dawud alaihi salam kuma wannan ke nuna mana ashe Annabi Dawud ya zo ne a tarihance bayan shudewar Annabi Musa har ibn kasir ke cewa ma tsakanin su zai kai shekara dubu tsakanin shudewar annabi Musa zuwa annabi Dawud alaihi salam dan an ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa sannan sai aka kawo kisar kuma aka ce a ciki ga annabi Dawud wa innaka lamal musallin lalle kana cikin manzanni sai Allah ce تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض معنى تلك قصة الرسل abinda aka ambata a baya wani sashi ne ko bangare ne na kissoshin manzanni su ko manzanni din faddalna ba'dhum ala ba'd min fiki ta sashin su akan sashi wani ya tsara wani daraja ba don matsayin su ɗaya ba minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi shi da shi annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ɗaukaka waɗansu darajoji masu yawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar annabi Ibrahim duk suna da darajoji masu yawa annabi Ibrahim an rike shi a matsayin khalil wattakhadha Allah ibrahim khalila haka manzon Allah ma khalil ne doriya akan haka kuma shine sahibu liwa'il hamd yawm al-qiyamah sahibu al-maqam al-mahmud والحوض المورود صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda al maqamul mahmud manzo Allah ne kadai ke da shi ba wani annabi ko manzo cikin manzanni da zai yi hamayya da annabi wajen samun wannan matsayi ko ya turmutsu su da annabi wajen samun wannan matsayi shi kadai ne da shi sallallahu alaihi wasallam shine wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna isa ibn maryam al mun baiwa annabi isa dan na maryamu albayyinati hujjoji rayar da matacce warkar da mai ciwon albaras warkar da mai makanta duk da izinin ubangiji wa ayyadnahu kuma mun karfafe shi bi ruhin qudusi da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril wato duk wannan wato bayyana mana matsayin annabawa daban-daban kenan wannan aya na nuna lalle waɗansu sun ko waɗansu a cikinsu amma akwai hadisi cikin sahih bukhari da muslim na abu huraira wani musulmi suka yi rigima shi da wani bayahudi sai bayahudan wajen yin musu da rantsuwa a cikin musu sai ce wallahi allazi faddala musa alal alamin ina rantsuwa da Allah da ya fifita annabi musa akan dukkan malaka sai wannan musulmin ya ja musu sai kwada musa hali sai kai ya kace annabi musa bi fi annabi muhammad sai aka kai kara aka faɗa manzo Allah ga abin da ya faru sai manzo Allah ke cewa la tufaddiluni alal anbiya ko la tukhayyiruni bainan nas ko bainal anbiya kar ku fifita ni akan sauran annabawa yace za a busa za a busa kaho kiyama na tashin kiyama sai in fito daga cikin kabari na sai in ga annabi Musa yana rike da wata fila cikin filolin al'arsh wata gwafa cikin gwafannin al'arsh ban sani ba shin an tayar da shi ne kafina ko kuma a'a dama shi da aka yi busar mutuwa bai mutu ba an sakan ya musu da suma da ya a nan gidan duniya lokacin da ya nemi ganin Allah aka sumar da shi bayan ya ga haske to wannan ke kisa kuma da aka yi busar mutuwa ta ranar tashin kiyama da kowa zai mutu shi bai mutu ba manzo Allah tani sani ba sai kawo wannan hadisi shine ibnu kafir ce to kaga wannan hadisin sai muka kamar ya fi karo da wannan aya da shi hadisi ne sahihi ba wata masakata tabbai bantar da shi dan ya tafi cikin bukhari da muslim shine ibnu kafir sai hada tsakanin hadisin da aya cewa manzon Allah ya faɗa haka ne dan tawadu ɗaya daga cikin hanyoyi kenan amma shi da kanshi ya san cewa ya fi sauran annabawa amma ya faɗi wannan dan tawazu ko kuma ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cewa kar a fifita shi akan wani in ya zanto an yi hakan ne dan a wulakanta wanda aka fifita din in dan ka wulakanta wanda ka fifita annabi kansa cikin annabawa ne to bai dace dan wulakanta kowace annabi ne dace wulakanta annabi Isa ridda ce mu a musulunci wulakanta annabi Musa ridda ce fita ne daga musulunci da mutum da zagi annabi isa ko ya zagi annabi musa a wurin mu wato hukuncin sa kisa ne dan ya rija to kaga in mutum zai da manzon Allah dan cin mutuncin wadancan annabawa to shine manzon Allah ya hana ko kuma wannan su daga cikin ababen da ibnu kasir ya faɗa wanda in kun koma da bane Allah ce law sha Allahu maqtatal ladina min ba'dihim da Allah ya ga dama maqtatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu da mabiya annabawa din nan ba su yaki ba a tsakaninsu bayan shuɗewar annabawan tare da cewa ga hujjoji su da Allah ya dama da su yake ba ma'ana da su kashe juna ba da su fada ta da su rinka yaƙar juna ba walakin istala amma sun sabani fa minhum man amana cikin su akwai wanda ya imani yawan zukan abin da annabin sa zo da shi wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya kafa shi ya bijire wa koyarwa da annabin sa zo da shi walau sha Allah da Allah ya ga dama ma qatatalu da ba su yi fada da nuna ba walakin Allah fa'alu ma yuri sai dai ubangiji ala yana aikata abin da ya ga dama me yau da akwai koyayyar hikima cikin kaddara yadda suka yaki da juna ko suka yi fada da juna to abin da muka fada zama daidai Allah subhanahu ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya